إقرارا به وتوحيدا أشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يجيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى الدين فاللهم جعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata daren laraba ashirin ga watan safa hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1448 wanda daidai da hudu ga watan agusta shekara ta dubu biyu da da miladiya Allah ya kara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba tara galadima road by yakubu avenue angwari nijiyar kaduna a wannan ƙasa mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka الملخص الفقهي نا مفتي العام الشيخ الدكتور صالح الفوزان الفوزان حفظه الله تعالى إن مكا كان أتكن كتاب الزكاة منا أفرقا باب في زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز babin da ke magana akan zakkan kwaya na abinci gero ko dawa ko masara ko shinkafa ko alkama ko sha'ir wasimar da kayan marmari wal'asar da kuma zuma walma'adini da kuma ma'adanai da ake haƙowa a ƙasa idan mutum ya samu ya zai fitar masa da zakka sannan warrika da kuma ajiyar da mutanen baya suka suka boye suka ajiye shi a wuri shine dafnul jahiliya zaka iya zuwa ka siya fili wanda yake da dadde a wurin ko kuma ka gada daga babanka babanka ya gada daga kakansa kakansa kakanka kenan ya gada daga kakan kakanka ka zo kila Allah ya azurta ka kawai sai ka zo kana haka kana so ka yi gini kawai sai ka ga wani kundi an ajiye shi na wasu abubuwa da mutanen da suke kasan tukunya ake sawa siyasa a sa abu a ciki sai a rufe to wajen hakan nan idan ka haƙo irin wannan yaya shari'a ta baka tsari shi ka samu irin wannan da za ka fita fita da zakka a jerin gwanin karatun wannan littafi wanda shi ne majalisi na 209 za mu tashi a daidai gabar da malam ya ce wata jibu zakatu sistema ya ce kayan marmari zakka yana zama wajibi a kanta kattamri sai malam ya ce maka kamar dabino wazzabibi da kuma zabibi ai mun yi bayanin yadda ma ake ake haɗa zabibi kaga inabi ne idan aka gasa shi aka soya shi aka abin nan ɗinsa shine yake zama ne zabibi kuma shi ma ana fitar masa da zakka sai malam ya ce wa na'uhima da kwatankwacinsu duk wani abin da yake da kamaiceceniya da su ya fada cikin ababen da za a iya fitar masa da zakka min kulli ma yukalu wa yuddaqa daga duk abin da ake sanya shi a sikeli ake awansa kuma ana tanadinsa a ajiye shi a ɓoye shi zuwa wani lokaci kaga dabino ana yinsa da ɗanyensa da busasshensa duka kaga ana ajiye shi wala tajibu zakatu illa fi ma yablughu nisaba malam yace zakka ba ta zama wajibi akan kwayan abinci sai idan ya kai nisabin zakka kamar yadda na kuɗi kaga sai ya kai adadin nisabin kuɗi kuma ya shekara shine za a fitar masa da zakka to wannan shi ma haka sai ya kai nisabin zakka me dalilin da ya sa malam ya kawo maka wannan bayani sai ya ce li hadithi abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu yarfa'uhu yace dalili saboda hadithin abu sa'id al-khudri Allah ya ƙara yadda a gare sa sa'ad bin abi sinan wannan sahabi ya jingina hadisin nan zuwa ga Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi ma'ana manzon Allah ne ya faɗi ba mawqufi ne a kansa ne Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace shine laysa fi ma duna khamsati awsuqin sadaqa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce, a kayan da ake awansa ko ake irga shi a mudu duk abin da bai kai wusiki biyar ba babu zakka a kansa to menene wusiki biyar duk da muyi bayaninsa a karatunmu na makon da ya gabata malam ya ce rawahu aljama'atu imam al-bukhari imam muslim da abu dawud da tirmidhi da nisa'i da imam ibn maja dukkansu suka rawaito wannan hadisi sai malam yace wal wasqu me ake nufi da al wasqu sai yace 60 sa'an bisa'in nabawi shine sa'i 60 sa'i 60 ko yana daidai da nawa sa'i ɗaya yana daidai da muddin na hudu to hudu gida 60 ɗari na eh 240 ana ganewa shi ne duk abinda bai kai haka ba babu zakka a kansa sai ya ce allazi miqdaruhu ya ce kwatankwacin sa'in nan wanda yake ana son a sami wutuki guda biyar arba'u hafanatin sai ya ce kamar ƙiba guda hudu da kafin rajul da tafin hannu na mutum al-mu'tajilil khilqa wanda yake aka tsaki a halitta kamar za mu ce kamar su ne? saka saki ne sani? kamar isa ko? ko kamar kamanda kamar ni? ta an yi na fi shi girman hannu kaga eh saka saki eh ke to shi ke kenan kamar ni to shi ke nan? ba za kira ni ba katin ba za ki rani amma salim ba to ahmad ba to shi ne sai malin ya kwatanta mana sa'i in ba ka da sa'i to sai a samu mutum tsaka-tsaki shi ba kato ba kuma shi ba karami ba ba kiriku ba an gane? <laughs> e ba e <laughs> shi kuma ba kiwon kamar ya kudin da abola ba <laughs> na? <laughs> ka san wani aka ce wato Allah za mu dace to shi da malam ya ce to in aka sami wusiki guda biyar kaga shi ne sittu na sa'ad sa'i sittin sa'i sittin kuwa idan ka duba mudunab guda ɗaya kowane guda hudu shi yake ba da sa'i to kaga guda hudu idan ka raba shi gida nawa gida sittin kenan ko in ka sa shi gida 30 times 4 times 60 eh zai ba da 2 240 kuma zai ba da nawa kenan mudu a ah, buhu nawa kenan zai ba da eh mudu 240 zai ba da nawa ina manoma ai manoma ya kamata su ba mu amsa eh ya yi depending on keji eto eh idan misali idan jimbo idan jimbo ne ba e eh, tamanin jimbo tamanin to tamanin gida uku kenan yawa in gero kenan ko masara ko dawa ko acca ko ko riɗi ko wake ko waken suya ko gujiya ko ko gyada an gane ko kwaruru shine gujiya yawa eh ga wani ne san gujiya ba eto eh, sai ka ce kwaruru ya fi saninta haɗi garin da wake da na sauce <laughs> Allah ya mu dace to idan ya kai wannan ya kai jimbo wato guda uku to zakka ya hau kanka wato kuma cikin saukin musulunci sai aka ce za a lura da yaya ka noma idan kai ne ka wahala wajen shayar da gonar har ya kai inda ya kai aka girbe za ka fitar da ne nisbul ushur shine 1 over 20 in kai ka wahala wajen shayar da gonar ruwa ko kuma ka sa ana kaje ka siyo ruwa ana shayarwa har ya gama in za ka fitar to za ka raba wannan jimbo ɗin kashi ashirin sai ka fitar da 1 over 20 ɗinka amma in ruwan sama ne ya shayar da gonanka ka gaba ko halar da yawa ba ko sai ka ba da al'ushur shine 1 over 10 don allah allah ya mana sauki ko bai mana sauki ba in buhu ashirin eh, in buhu ɗari ma ka samu nawa za ka fitar wani overtake ɗin zano ne guda goma ne in eh, in kuma buhu ɗari ka samu kuma kai ka wahala ga wani ɗin za ka ka ga biyar kawai za ka a akwai sauki ga kana da 95 naka ne in dubu ɗaya ma ka samu sai an duba yaya ka shayar da gonar ruwan sama ne koko kana zuwa ka siyo ruwa ka sa tarakto ko kuma motar ɗauko ruwa ya ɗibo a zo a sakan gonan da sauransu kaga duk wannan wahalar ka ne to sai Allah ce na kalli wahalar da kai ka fitar da wano ba ka saboda sauƙin da ake ka je fitar haƙƙin Allah duk da ka sa ruwan waye bar kayan gonan ya fito in Allah ya ga dama ya hana ta duk da ka sha ita ruwa ai zai kame ne kam sai dai bushe amma sai Allah maka ludufi sannan ya fito sai aka ce to an yi considering wahalar da ka sha yanzu kawai abin da ake so an daga ma kafa ka fitar da wani over 20 ɗinsa kaga abubu ukun nan wani over 20 ɗinsa kaga ɗan mudu nawa ne takaitattun mudu ne ai za ka fitar ko haka Allah ya kama mana sauki amma duk da haka shi dan sai ya raya wa mutum shi yanzu ya gama shan wahala yanzu ya za a iya fitar to a Allah ce fal yanzu insanu ila ta'ani dan adam ne duba abincinsa ba anna sababna al-ma'a sabba mu ne muka saukan masa da ruwa saukarwa thumma shaqqaqna al-ardha shaqqa Allah ce sa'an nan muka tsaga kasan tsagawa da ka sa kwayan geron ko shinkafan ko ƙaccen ko makamancin haka waye ya tsaga kasar ta fito sai Allah ce fa an batna fiha habba wa inaban wa qabba wa zaitunan wa nakhla wa hada'ika gulba wa faki fakihatan wa abba sai Allah ce ne mata'an lakum wani li an'amikum duk wannan don ka ji daɗi da dabbobinka to ashe Allah ya mana gamdakatar ya mana baiwa Allah ka ba mu ikon cin wannan jarabawa idan ka azurta mu da abin da za mu fitar da zakka na kayan gona malam ya ce wa yushtaratu fi zakatin hububi wa thimar an sharɓanta maka a musulunci wajen fidda zakka na ƙwaya abinci ne dukkan nau'in abincin da yake ana auna shi zakka ya hau kansa wasimar da kuma kayan marmari shine dabino da zabib da mana ya kama ka misali da wani abin da yake kama da su matukar ana auna shi to shi ma zakkan ta hau kansa da me ake yin kuskus tambaya <laughs> eh da me ake yin kuskus eh da alkama to shi kenan ana yi da garin shinkafa ana yin da me da gayen masara sannan kuma da ne da na acca ok to kaga nau'i nau'i ne to kaga accan ya hau kansa amma kaga shi kuskus din kaga ai sarrafa shi aka yi an gane shi sarrafa shi aka yi shi ne abinda zai hau kuskus shi ne zakan kono eh sai zakan wani yin za yi da shi za a yana yi da shi mana <laughs> Eh, shi ya shi da na ce shi a zakan kono za ka fitar da shi shi wancan ai an fitar da shi to amma kuskus zakka ba ta hawa kansa sai na kono eh idan ba ka da shinkafa amma kana da kuskus to za ka fitar sai ka buɗe ledan sai ka zazzage a ciki in ya kai geji sai ka juye ai ya ma fi da shi da shinkafa ko zan darajar sa daya saboda shi za a iya samun man gyaɗa da yaji a ci kamar yadda za a sa shinkafa man gyaɗa da yaji kuma kaga daman hikimar da ya sa manzo Allah ya ce a fitar da zakkan kono shine kada mutane su sha wahala talakawa kowa ya samu abinci saboda haka ne Abdullahi dan Abbas ya ce manzo Allah ya fallanta zakkan kono tu'matan lil masakin abinci ne ga talakawa wa tuhuratan lis-sa'imi min al-lagwi war-rafasi kuma tsarkaka ne ga mai azumi saboda ya sassan magana da ya lokacin da yake da azumi da kuma kurakuran da ya yi wannan zakan konin shi zai kankare to kaga shi ne a nan kaɗai zai hau kansa eh, eh shi ne ai shi in ka wa masara shi kenan in kuma baka da abinci amma kana da samon bita a gidanka to shi ma baka fitar mai da zakka konu zakkan konu shi ana fitar mai da zakkan kunu an gane saboda ana iya ana iya auna shi an fahimci wannan to kai har inda ake cin garin kwaki shi ma na iya fitar mai da zakkan kunu Allah ya ji tan mana abakar eh, lawal abakar da wani da ya ce mai akar bakar lawu wai mutum zai iya fitar da zakkan konan garin kwaki ya ce eh in ubanka iya ne <laughs> <laughs> gaskiya ne a yi. kaga a can abinci ne mu kuma arewa ba abinci ba ne an gane Allah ya samu dace shi ne sai malin ya ce an ya kunan nisabu mamlukan lahu wakta wujubin zakat nisabin da ake fitar da zakan ya zama mamlukan lahu mallaka ce taka wakta wujubin zaka a lokacin da zakan ta zama wajibi a kanta Wahuwa huwa budu salahi wato shine dabinan ko kayan marmarin ya zama na cewa ya nuna ya bira, in ya bura to ba matsala a wajen washtidadul habbi fi haka shi ma duk kwaya na gero ko na dawa ko na abin nan inda ya ɗanyi ƙarfin nan da za ko da an ajiye shi an yanke shi zai amfanu in ya ɗan bushe kwana biyu zai zama abinci to shi ma zakka ya hau kansa sai malam ya ce fa yushtaratu li wujudi zakati fil ububi wa thimar shartan an shartanta sharuɗai guda biyu a wajen fitar da kwaya na abinci da kuma kayan gona sharaɗi guda biyu al'awwal sharaɗi na farko bulugun nisa isan wannan kayan idan ya kai nisabin da za a fitar masa da zakka alama sabaka bayanuhu bisa bayanan da ya shuɗe a baya in ji malam na biyu, an ya kuna mamlukan lahu وقت وجوب zakati wannan kayan ya zama mallakace taka a lokacin da zaton ya hau kan abin idan aka ce ka kula da shi ka gaya ba na bane an gane ko kuma a ɗauke ka a ce ka kula da wannan za a biya ka idan ya gama to kaga wannan ai ba mallakar ka bace gonar ba ka bace ba kuma ikon ka bane na wani ne to kaga kai babu zakka a kanka amma ya zama na cewa gonar da abin da ke ciki naka ne ko da filin naka ne wani ya biya ka ya ce yana so ka noma masa idan an gama zai biya ka ya biya kudin haya ka ganin ba naka bane <laughs> eh karatun da muka yi a satin da wuce ba an gane an wannan sai zama na cewa kaga kai kawai ƙwadago aka ɗauke ka yi in aka gama za a biya ka duk da filin naka ne amma abin da ke ciki ba mallakar ka bace to kaga zakan ba ta hau kanka ba amma shi da ya sa ka zakan ta hau kanka an gane Allah ya samu dace malam yace falau mallakan nisaba ba'da zalik da zaka mallaki nisabin na zakkan kayan abincin bayan haka lam tajib alaihi fihi zakat babu zakka a kanka bayan haka yanzu misali an za ka gama nomewa ba ka gama nomewa ba sai aka baka kayan da ka shuka ko kuma ka girba masa da sauransu kuma a wanda aka bakan ya kai mallakan misali to babu zakka a kai tun da daman asali kai ba kai bane ka ka shuka kai baka aka yi yanzu ya zama mallaka kaka ne sai malam ce to irin wannan ba a kai. kama law ishtarahu sai malam ya buga maka misali kamar in kai ne ka siya kana da kuɗi sai ka siya wannan gonan au a ujratan li hasadihi ko kuma ka karɓe shi saboda kana so ka karɓe shi a matsayin aiki kamar an ɗauke ka ɗan ƙwadago ne shi ne ujira li saboda kana so ya girban maka wannan kayan au hassalahu bil luqab ko kuma ka sami wannan wurin kamar tsintuwa ne sai abin nan ya zama naka to yanzu babu zakka a kansa saboda shi kayan tsintuwa kamar kaya ne na aro ana ganewa kaya tsintuwa kaman kaya ne na aro in yana da kima to sai ya shekara kana cikiyarsa kafin ya halatta ka yi amfani da shi ana ganewa misali wani mai kayan gona ya zo ya ibi kayan gonansa da yana wucewa a wuri kawai sai buhu guda goma suka faɗi bai sani ba saboda an loda kaya da yawa kai kuma da ka zo sai ka ci karo da buhu goma a kan hanyar tafiyarka Ta ga tsintuwa ka yi to in ka samu wannan ka same shi ta hanyar tsintuwa ne ka ga babu zakka a kanka buhu goma ai zakka ta hau kansa to amma tun da kai naka na tsintuwa ne ba zakka iya abin da kawai shari'a ta ɗaura maka cigiya na shekara ɗaya na yi tsintuwa a wuri kaza wanda ya san ya jefar da abinsa ya zo ya yi bayanin wani irin abu ya jefar idan ya siffanta shi daidai wakila sai ka ba shi kayansa in aka shekara ba wanda ya zai ce nashi ne to daga nan ya halatta za ka iya amfani da shi amma bayan ka yi amfani da shi sai ya dawo ya ji labarin cewa akwai wani na ta giya da ya zo ya siffanta maka kuma ka tabbatar ɗari bisa ɗari abin nan da ya siffanta shi ne to yanzu ka ci bashi ne dama ai ba naka bane to sai ka biya sai kuma ku yi ne yadda za ka biya instrumental ne ko ko gabaki ɗaya za ka kawo shikenan daman can ai ba naka bane da ka amfana ai daman kayan wani Allahumma ba shi inda malamai suka ce za ka iya amfana da shi shine ne ka yi tsintuwan misali akuya tana da ciki Ka kaga akuya in ka ajiye ta dole za ta ci abinci to jigilar ka ciyar da ita abinci za ka iya tafan nonon ta kasha ko sa an gane misali a saniya wata karsana kawai ka ganta ka ɗauke ta kuma ce tana da ciki ka dinga ba ta abinci ta zo ta haihu tana ta abin da kaga ya halatta za ka tatsi nonon saboda ka mata hidima idan mai shi ya zo to kaga sai ya karɓi nasa an gane to irin wannan babu abin nan a ba. sai malam ya ce wal qadrul wajib iqrajuhu fi zakatil hubub wat thimar يختلف باختلاف وسيلة سقيه malam ya ce walƙadurul wajib gwargwadon da yake wajibi a kanka na fitar da zakka ikirajuhu fi zakatul hubub wanda ya kamata a fitar da shi a zakkan kwaya na abinci wasimar ko kuma kayan marmari irin su dabino da zabib yaktarifu bi ikhtilafi wasilati saqi malam yace yana sha bambam gwargwadon yanda ka shayar da gonan wanda shi ne bayani a farko ko idan shayar wanda yi, wahala yi ka shayar da shi to kaga zaka fitar da ɗaya bisa ashirin ɗinsa ne idan kuma ruwan sama ne kawai black ya dinga sauka kawai gyaran kunya-kunya ka yi to za ka fitar da ɗaya bisa gomansa ga akwai sauki ana fahimta shi ne malam ya ce su kiya bila mu'unatin minat suyuli wa Suyuhi wa ma shariba ma’arukihi alba'ali malam ya ce idan aka shayar da gonar bila mu'natin ba tare da wani wahala ba minas suyuli na wato ruwan da yake kwararowa wasu da kuma ruwan da yake zubowa ko daga sama ko kuma wanda aka yi amfani da shi wa ma shariba bi ma'rufihi kal ba'i da kuma abin da aka shayar da wahala kamar wanda aka yi amfani da rakumi ake sa mai yake yawo kamar yadda mu ana muke amfani da ne shanu ake huda da su da makamancin haka sai ce ya yajibu fihim rushe irin wannan ya zama wajibi a fitar da ɗaya bisa gomansa lima fi sahih eh bi uruqihi barakallahu fi ce wa ma ba bi uruƙihi abin da ka shayar da wato wahalarka ana ganewa shine rufi guminka wanda ka yi gumi ka sha wahala wajen yin aiki da shi shine sai ce kalbali kamar wato mutum ya yi amfani da wahalarsa a matsayinsa na miji ya yi wahala ya shayar da gonan aiki sai ce yajibu fihi al'ashir aw ushru to ya zama wajibi a kansa ya fitar da ɗaya bisa goman abin da ke kansa sai ce lima sahihi saboda abin da yake cikin sahih bukhari na musa da muslim min hadisi bin umar radiyallahu ma marfu'an saboda hadisin abdullahi dan umar dan khattab wanda ya jinyana shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fi ma taqati sabau a cikin kayan gona duk abin da saman ne shayar da shi wal ununu da kuma idanuwar ruwa kai amfani da su wajen shayar da gonanka aw kana asariyan ko da wani ɗan ruwa ne da ka samu a hanya na tuntuwa wanda ka yi amfani da shi al'ushuru za ka fitar da ɗaya bisa gomansa wani musulmin an jabirin radiyallahu anhu marfu'an arwayin imamu muslim daga jabir ɗan abdullahi shi ma jingina shi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fi ma saƙatil anharu wal ghaimu al'ushuru manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fi ma saqatil anharu duk abinda koramu ne suka shayar da gonanta ruwa wal ghaimu da kuma hadari ruwan sama kenan al-ushuru zaka fitar da ɗaya bisa gomansa. wannan hadisi mun karanta shi a baya ana fahimta shine sai malam yace wa yajibu fi ma suqiya bi mu'natin min al ya zama wajibi a dukkan gonar da aka shayar da ita da wahala min al'abari na rijiyoyi da aka yi amfani da ita wa gairi da makamancin haka nisful ushur za a fitar da ɗaya bisa ashirin ɗinsa liƙaunihi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi bin umar radiyallahu anhu ma saboda faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin abdullahi ɗan umar dan khattab yace wa masu suqiya bin naf'i duk abin da aka shayar da gona ga wahala nisful ushur za a fitar da ɗaya bisa ashirin ɗinsa rawahul bukhari imam bukhari ya rawaito wannan hadisi والنطح السقي ya ce لن يتي shi ne ييقاوة shine a shayar da gona da kayan da ake yayyafawa a cikin gona shine sai ya ce wani musulmin an jabirin marfu'an a ruwayin imam muslim daga jikin abdullahi shi ma ya jingina shi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi ma sukiya bisaniya nisful ya yace dukkan abin da aka shayar da gona da shi wanda akwai wahala to zai fitar da ɗaya bisa ashirin ɗinsa ana ganewa to kaga a nan an ɗaga maka ƙafa a shari'a ta lura da wahalar da ka sha da kuma wato hijindumin da kai sai aka ce ka rage akan wancan wanda Allah ne ya maka saukin shayar da gona kaga kamar waɗanda suke yin gona ba a lokacin damuna ba noman rani kaga noman rani ya sha daban da na damuna kaga na rani sai ka sha yadda gonar ruwa sosai kafin shukar za su miƙe in ba haka ba za ka yi asara ne to kaga wannan wahalar da kake ta yi to idan ka yi za ka fitar da ɗaya bisa ashirin ɗinsa ne amma in noma ne na damuna kaga daman babu wani ja kawai in ka kawai addu'a za ka yi Allah ya kawo ruwa saboda ruwan sai ka ga ya tashi kuma abu ya yi albarka wannan gabar ya kamata mu tsaya idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah sai mu tashi wa waqtu wujubin zaka mun samu ziyara da bakoncin Sheikh Malam Salih Al-Yaqub ya kawo mana ziyara yau a ko malam zai dan ƙara mana wani haske to Allah khair na'am in akwai tambaya za mu amsa in babu kuma za mu ta a cikin karatunmu na'am karatu ya shiga kenan yau ba tambaya kamar na na tambaya ne eh to shi ke ne eh. na a to shi da karatun da muke ɗaza a yi su babu shi wanda yi noman shi ne zaka ke kansa amma kai da aka baka ko mai aka baka Na amfanin ka ne hai na? a'a maganarka idan kai ne yanzu misali kana da kuɗi kina da ni kuma fili sai ka ce to filinka na karɓa haya sannan kuma ka biya ka ce da Allah a noma maka kai ne zakan ke kanka aiki duk abin da ka bani ni kyauta ka bani ko nawa ne ba zaka a amma kai ne zakkan ke kai ni iyakaci aiki na maka aiki an gane shi malam ya ce iri na wanda ya wannan aikin ba zaka a kansa ko ne aka baka ko da ya kai ni samun zakka ba zaka a amma kai da kai ai ba da dukiyar ka bane to zakka akai kai to kai kuma sai a duba hanyoyin da kai harkan noman idan da ka ne ba ruwan sama da sauransu za ka fitar da ɗaya bisa ashirin ɗinsa amma inda ruwan sama ne ni iyakaci abin da ne na kulawa da sauransu za ka ba da ɗaya bisa goma abin da ka samu shi ke nan saukin ai akwai sauki duk da haka Allah ya samu dace abin da muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karɓa wanda muka bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana wanda cikin wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya yi albarka ga dukiyarsa ya yi albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙon ka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da naka da mu da shi muna roƙon Allah ya karba mana a matsayin ibada ya sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira wani bawan Allah da yake neman wani abu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sada shi da alkhairin duniya da lahira akwai Ibrahim Kawule wanda yake hannun kidnappers muna roƙon Allah ya kubutar da shi da shi da iyalinsa. ba shi kadai ba da sauran musulmai da suke hannunsu muna roƙon Allah ya kubutar da su ya Allah muna roƙon ka jefa musu baccin ashabul kafi ka dawo bayan Allah nan cikin iyalansu ba tare da sun biya wani kuɗin fansa ba ya Allah ka kare su da su da sauran musulmi da suke hannun wa'annan bayan Allah duk inda suke ka dawo da su cikin iyalansu cikin aminci ka kare mu da su daga sharrin wa'annan mayagun mutanen ya Allah muna roƙonka ka haramta haɗuwanmu da su har abada su ma ka haramta haɗuwansu da mu har abada masu ɗaukan ɗawainiyarsu ya Allah in masu shiryuwa ne a cikinmu ya Allah ka shiryar da su in kuma alƙalaminka ya bushe a kansu ya Allah ka yi mana maganin su da su da ire-irensu waɗanda suke jawo fitina a cikin al'umma ya Allah muna roƙonka duk yanda zamani ya kai ga tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da zamu ɗauɗaure ne iyalanmu da shi mu taimakawa ɗan uwanmu mu taimakawa danginmu mu taimakawa abokanmu mu taimakawa makwabtanmu mu taimakawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan mu gwargwadon iko ya Allah muna roƙonka kowa a cikinmu ne yana da wata damuwa da yake da ita tsakaninsa da ubangiji Allah ka fi mu sani ta yaye masa dukkan damuwar da ke tare da shi akwai kuma abin da yake nema na alkhairi Allah ka fi mu sani ka sada shi da alkhairin duniya da lahira ya Allah muna roƙonka da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutum mu zo ka ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk